alhamdulillah na yi farin ciki da wani zama na kuma ya bashi awa alhamdulillah yalla masha Allah to yawa bar zan muku a garin nan kuma shaida ne sulhu a wannan fadatawa kala daban-daban babu wanda bai haka ne haka ne tsakanin mata a junansu hmm. tsakanin maza a junansu hmm. ko da mata da maza hmm. babu wanda bai zo nan fadar ba kuma an sauta shi kwarai kuwa kwarai to fi lahi yanzu abin da ya rage a gaba na yanzu hmm. wannan tsakanin naku na tsakanin salau da sale duk garin na muku jan uta kuci haka ne yalla babu yanzu wanda suka ba masu gaba a junan su kuna musulmi gaba da baya hmm. kamar su to amma ba za a tanga kowa sa ba hmm. kai sallau ka dubi Allah ka faɗa abu ne haɗa ka da tun farko asali menene yake damunka da ka shi sale shi kenan ai dai ka san eh. kawari to a daidai nan ake cin kasuwa fa amma sai ya ɗebe gawar rabin faru ya tona ƙasa ya bini ji kai kai kai kai sallau Allah ya taimake ka Allah ya baka yawan rai a gaba na ba kai wai ah, ba za ka shiru ba yanzu ni ga ma ce mun da ni tsofa ba ne kai mun bola babu matakin da ya kamata a dauka akan bayan Allah nan tunda ba sulhun nan da ake musu ba ji za su yi tunda ranka ya bace ai sai ka kashe shi ba ka huta ba hauka kake yi ko kuma ka sha wani kayan maye ne abin da ya tara mu nan sulhu Salih kai wajen Allah kai kuma ka faɗa abin da ka sani wanda faɗa a gaskiya ne ko ba gaskiya bane to Allah ce mace ka magana nan ba haka take ni abin da na sani shine kowa ya sani baya kai na taki jakuna yake kadawa gonan nan ya je ya masa kashi a can to kashin da ya taba taki Allah ce mace ka ni da kina ko kuma yana faraka ina amfani shekarun gol a duniya gaskiya ne yalla a cikin har ake kuka kana kana to yanzu kenan abin da mu yanzu malima akan ƙarla lamari kuma ya dawo bangaren haka wannan mutane na'am ai musu ai musu wa'azi a ga musu Allah a ga musu annabi insha Allah ya yawa shine kawai abin da ya rage mana gaba idan an idar da sallah sallau da kai da sali ku zo ina neman ku za mu zauna da ku ta akwai hanzari ba gudu ba abin mu taɓa yin sallah a masallaci ɗaya ba ko rabin sallah na yi na ga ya shigo masallacin zan kasa ya haƙura Allah ya sa kai da ka haƙura da zo ka ɗauke in ga da wannan karan haƙura da sallah <coughs> <coughs> ga eh. eh? wai shi kenan ku kana da matar kwaya ɗaya har abada ba za ta taba yi wa mai gidanta fatan alkhairi ba za ka fita mai gidan Allah ya bada a da lafiya Allah ya kiyaye ka fita ana ruwa ana iska ana nana ka hana cikinka duk saboda ke ya aje baiwa Allah amma ku ba ku ganin abin da mazan ku suke muku idan ba ku ce mazajen ku da addu'a ba kuna son gama da duniya lafiya kuwa to ai gani ne sai ka bayar za a girki kullum akan kuɗin ce ne sai an yi rigima kan ba su suka sun hawa kai na kuɗin mutane ban hana shi tambaya na wannan kalmar ba ki san da bana da zaki kawai kina ji na ki ara in da zan bayar kawai Ai ba abinci. ban gane ba abinci ba kan ki sace ba tsora jirci a gidan nan ba shikenan makwabta za su ji mu kai haka tun da nake ban taba ganin mai tafiya da baya ba kaga ka buga nan ka buga nan ta shari'a ba kai ba shine ka duya wani bangaren ko kina zaka da ni ba inda zaka yi da ni haka zaka ganna haka zaka kyale ni dole ka rabu da ni kaga a'a yo kuma abin da yasa na na tabe ka kaga ba kai ne ka san da cikin shari'a ka san da kyau to ga mun kai kowa kai ba na manta Eh, ba na jin hausa ba ka jin hausa eh, ba na jin hausa to idan ka sha duka <laughs> idan ka ci duka ni sai eh, hmm, kai kai kai din gobi na ce ni ne na ce kai ɗin gobi bakin rija haba gurin wasan maka barin ga maka wannan gaba ta mu da ni da kai duk bankin wanda ya isa ya raba ta ba da sallau ina jin ka salim kallin da kyau me ya abin gani wallahi kallin da kyau ni ba kan wallasa bane haka ne zan yi busu-busu da kai a nan ba aiki ba ne to kafin mu fara da eh. ka ɗebe wannan rigar babban rigar ya ai da ban jira nake ya don ai ba ta kama sallaci nake ai ba ta kama waye mun dai shiru mun kyale riga ba ta kama ce in ka isa saka je kofar gabar da rigan kai ni ba ba ma wasa ba na fada ba na fada ana ma zage zage ko surutu dan ga ma gaskiya ka daina ta ka dai da ka daina cacar to to to to nan da kuka saba tsakanin ku yau ma gashi akan hanya kuna yin sa ko bai da magana kuna yi yanzu so kuke gaban nan naku da kuke yi ya zama da cewa kun bar wa 'ya'ya da jikoki yanzu in tambaye ka Allah ya kafa ta da fa girman ku fa tun da jaka ka taba ganin mai tafiya da baya a mutane ai sai dai mota to haka ita ho da baya da baya inda ka san tirela ya banga jani ba dan Allah ya yi namiji a nan ba da tuni ya yadda ni a nan wajen to tun da kuke so bari ko ba tun da ni zo nan ban da lalacewa an ku ni ban masallaci na fito ka gani kana ka wajen ibada eh, ba komai kai ma na saka akwai ka da zumunci eh, to to to yawa an yi ya ci kira mu kama ba shugabancin ba zai ba gaskiya ne ka lafiya to Allah ya kiyaye to a banga kuma kuna ba an tsaya ana caca shi ke inda zai Salamu alaikum. Malam Bado, Malam Baran, ta san ba duk wani da dai ka san yau ta mutum a gaba. A to ba ya ci gaba da godiyar Allah ba. Ya kokari. Alhamdulillah. a ba sambatin ne a gida da ba da kuma lemo da Allah abin da shi ne inda sambatin da nake kenan ai gaggauta da kuma lemo yanzu kuwa amma dan mamaki fa ba mado da zaka hanye wannan kadai ya rage ta kai tsawon ka ashi hmm. me ah, me ka to da gini haka ba abin da ya fi daɗi a duniya ah. eh, um, amma abin da daɗin da ya fi haka daga wannan ya ishe haka don kana ƙarawa a kuɗin zai banka <laughs> ba ai ni wallahi kuɗi na sun furta wannan abin ga ragowar nan ma na aji na aji ragowar ai ma'amado layi wannan sai a hankali alhamdulillah guda ya tabbatar da Allah ina ɗaukakin sarki komai mai Malabaran mm, zan wuce. Eh? A gashi lafiya. Ƙarya kake. Kuɗin lemu na. Ban gane kuɗin lemu. A'a haka kawai eh, shuka na kai ko ko ko ko ko kafinta ne haɗa ni. Daga mu hankali za ka yi akan kuɗin lemu? Cas sai na daga maka hankali. Naira naira tamanin warban leman nan. To ba ni da shi. Sai ka biya ni wallahi baka isa ba. kaga ba tara mu mutane ta ba ba ni da shi in na samu zan go baka ba shikenan ni ban yadda da haka ba siga ma na ranar siga siga ta siga ka ka za baka biya ba amma kawai zaka zo kai mun wani zance a allura za ta tono garma ta tono ba shi amalanke ba shi hanji ne na cikin kowa ba ni da shi karkari idan ka matsa ka ce za ka yi gaban mai gari ko to mai gari ma mun je nasiha zai mun ce kana ji ne ko ce idan Allah ya ba ka ba shi in aka matsa ba shi kenan ba aka matsa zaka da kan kenan to zaka ji in gaya ma gaskiya tunda ka faɗa haka kace kwale kuwa zan kai ka gaba ko a gaban mai garin zan maimaita dan je gun mai garin ai ba cin mutunci ne ba dan gaya mar ba ci hanji ne a cikin kowa to ya daidai ya daidai ko da ka nan tafiya a tunda kace in kai ka kara ai magana ka hana ni tafiya ba zan hana ka ba to in ji kira gaskiya ban ji daɗi ba da baka je birni ka biya yana kun yi karatu ba. Kin ga, ki hakuri. kin san ina son ki kuma tunda ina son ki babu abin da ba zan iya akan ki ba na yi maki alƙawari shekara mai zuwa zan haɗa kuɗin noma na kakaf yi na tafi birnin nan ne yau karatu shikenan Allah da gaske ɗaya da gaske za ka je birni ka yi karatu to ki kwantar da hankalinki ai duk abin da yake so ni ma ina son shi to idan kai karatu za ka koya mu na ji da san da gaske da na je na koyo shi kenan ba sai yanzu dinga koya miki ba kalla ina son mutum ya je birni ya yi karatu to amma za ki dinga koyar da mu idan ba na nan eh me ya kawo kare me dalilin da ya sa ka zo kofar gidana dama na zo a ah, ah, eh eh kada ke biki da kai binta za ka yi? idan za ka ce cikin gidan nawa baba ka yi hakuri mun shaku da juna ni da jamila muna son junanmu to ashe ba yau ma kake zuwa fice da ko lokaci kana zuwa akwai wata inuwan da ta isa ta dauke nauyi na ni da da da sali babanka mu zauna wai guri ɗaya da shi da haka aka san shi da ana rurrufewa salama yar kabewa baba ka ya hakuri mun riga mun shakur jamila haka ne bai kamata a ce ka sanyo gabar da ke tsakaninka da kawuna ba mm. kamata ya ku yi hakuri ku kyale mu ci gaba da soyayya kuma mu cin mu burin mu na wuri eh to magana naka da dan ƙarfi bari dan sun koya sai in sha labari a ba haka bane to me kai na abin da za nake ta samu nike ta samu ka garbi ne ba wallahi ina dan ganin kiwon kai magana guda ɗaya don kana so in kura kan ƙara ganin kago irin gidan nan a ce ya shiga gidan ku ban zama mutum ba ashe ban rike ma ba rike alƙawari ni alƙawarin gaba nake za ka tafi ko ko kana da wannan abin a'a kai hakuri zai ka tafi kai hakuri za ka tafi eh zan tafi to tafi amma kai hakuri to Thank you. har yanzu nasihohin da kike masa bai canza zani ba kudin cefa ne baya bayarwa ga kudin adashin mutane kullun sallama ake da ni kullun wannan na zuwa wannan na tafiya mm. shi yasa na sake dawowa nan na sake kawo kararsa gashi nan yanzu naji alhaji madu Na barka da kunnen ka abu da yake ka ji abin da ba ta ka ta faɗa na'am abin da yake so da kai shi ne abin da ta faɗa daga ciki akwai gyara ko kuma haka ne daidai ne ah, Allah baka nasara duk abin da ta faɗa babu shari'a tabbas hakan ta kasance alhamdulillah alhaji bado ka rubi girman Allah mata ka ce ta sunna haka ne Allah. batun kudu adashi ba kudin ta bane haka ne Allah. adashi karo karo ake ake hada hmm. idan ta ci kudin mutane ta dauka kanta ne ko ta dauka maka gaskiya ne Allah. a nan yake so ka daure ka yi kokari ka nemo kuɗi ka fata hmm. madu kuma zan mace ne abin da ka sani lokacin da ka je auren yarinyar nan malamin da ya tsaura auren ya gaya maka ciyarwa hmm. ta fasarwa dukkanin haƙƙin da ya rataye nata hmm. yana wuyan ka duk ta, tare ta yi yana haƙƙi na wuyan ka daga yanzu ka kiyaye ke ko abin da zan gaya miki daga yanzu in kun kuma gida kin na ji dai ya rika alƙawari a gaban mutane da idan bai cika alƙawari ba da sauri ki dawo ki mutu miki kimin bayani umarni kuma aka baka ba shawara ranka da dai ci wannan abin da jawabin da aka yi da kuma shawarwari Allah ya saka yanka insha Allah kuma wannan ranar kasuwa ranar Lahadi insha Allah da na dawo daga kasuwa nawa ne ma kudin naki yi lissafi zan mata shi kawai shi Allah ya Allah kuma ya an cika a insha Allah ni kai na ban fiye san ana na fada yawa Allah kiyaye Allah kiyaye Alhaji Mado a tashi lafiya amin Alhaji Mado ban fito ba da na amin Alhaji Mado ko na gore ne a Alhaji Mado ba ka komai a hannunka dai kai a baka thank you Allah ya taimaki mai gari Allah ya karawa mai gari lafiya amin tafe nake da baki kuma ga bisa ga dukkan alamu bakin nan daga birni suke to ai masu iso su shigo eh, su shigo su bismillah salamu alaikum Allah ya mana aikin gafara. Ku gaya musu cewa gashi nan ya fito alƙali Musa. farko dai muna yi wa manyan baki barka da sannan kuma na gabatar da kai ni sunana mai gari sambo kuma ya gaji wannan sarauta ne a wurin mahaifina shi ma ya gaji a wurin kakansa jama'a salamu alaikum a daidai wannan lokaci mune wa jama'ar wannan gari fatan alkhairi da fatan mun same ku lafiya da to abin da yake tafe da mu muna ƙarƙashin shari'a kuma shari'a ce take tafa da mu mun taho daga birni ne an turo mu domin mu zo ni shari'a a cikin wannan gari to jama'a kafin mu kai ga wannan ina son in fara bayyana muku wane ne ni sunana mai shari'a watakan alkali musa Eh, kuma saboda haka jama'a ku buɗe ku ba da ka muke zaune ba muna zaune ne a ƙarƙashin doka kakana na ashirin shine ya yanke wa kotu cibiya da fatan dai kuna fahimta da fatan kuma za a ba mu haɗin kai duk mutumin da bai ba mu haɗin kai a cikin wannan harka da za muka zo muku da ita ba bai ba wa hukuma haɗin kai ba yana rigima da hukuma ne kuma duk mutumin da yake rigima da hukuma ba zai nasara ba yawa ni kuma maka takarda ne na gaji maka takarda ta bangaren kakanni na su biyu wanda su ne sun kirkiro biro da takarda tun a 1888. na kwaji wannan al'amari duk wata jami'a ko kuma makaranta ko ma'aikata ko gurin yan sanda ko gurin sojoji irin da ya gani ne kirkire shi eh. suna na kofar bala dan sanda abokin kowa kuma shi wannan aiki na gaje shi shekara shekaru aru-aru tun a lokacin rigimar fitinar ebola eh, domin kasan a nan ma na sami kwarewa saboda sakamakon yadda na yi kace-kace da ebola mm, eh, sai na samu kwarewa aka tabbatar da matsayina na kofur a waccan ƙasa lardin ƙasashen tura wannan wannan ƙasar unguwa uku mm. eh, unguwa uku ba mm. yawwa ina fatan an fahimce ni ƙari wannan kaki da kuke gani kakana na uku hmm. shine ya fara sa shi a wannan ƙasa ta Najeriya tun hmm. lokacin ɗan sanda na sa gajeren wando hmm. <laughs> kuma a yanzu muna nan muna aiki tare da kowa shine abin da ya kama wannan gari za mu yi aiki ni ne dai limamin wannan gari ni kuma ni ne sarkin fada na wannan gari kuma na gada ne a wajen kakana bari sai aka naɗa. Ni ne dai sarkin gida, sarkin gida hudu, kuma na gaji wannan sarauta ne a wajen kakana na uku. Kuma ni ne mai masaukin duk wani bako idan ya zo garin a wannan masarauta ta mu wannan. To ɗan kai daɗe ni kuma suna na san ƙira magajin manu. Na gaji wannan harka ta san ƙiranci tun daga kakana na biyar malam manu hmm. shi ne sai kiran garin nan gabaki daya hmm. alhamdulillah mun ji bayanan kowa kuma mun ga abin ya ɗauko tuhe kuma mun ga abin ya ɗauko asali malam liman kowa ya yi bayani kai ne ba mu ji bayaninka a gurin wa ka gaji limanci ba ba a zama da kai yanzu a mun afuwa saboda ban gabatar da matsayin na ba sosai na gaji wannan matsayi ne a wajen kakana na uku ka yi nasara ka gode wa Allah da baka ba mu cikakken bayanin yadda aka yi ka ɗauki asalin limanci ba da a nan gurin zama mu kwanci rawaninka mu ɗora wanda ya kamata ba kai ba haka abin da za mu gaya muku idan kunne ya ji jiki ya tsira duk girman mutum inda imana ba daidai ba to hukunci zai tabbata a kansa don kada mutum ya zo ya ce mana daga baya ba haka ba ba ruwana da girman mutum ba haka kawai aka ban wannan wannan wannan alƙalancin ba sai da aka auna aka duba aka ga cewa ba sani ba sabo ne ne yawwa mai gari ka gaya mutanen ka shi wannan alƙali kaga wannan alƙali ka gan shi da kyau ko to shi yanke shari'ar da aka yi a Libya wannan da kake ganin shi ga magatakarda yana buga fa kowa fa zai miƙe fa to a shirya zai buga zai buga zai buga mai gida yanzu ga shi da ka fita kai hmm. lokacin ka alkawarin da muka yi sai ka yi noman gyaɗa ka gama to ka yi gyaɗa ta zo gida an kai ta kasuwa yanzu ya ban kai kuɗi domin so yake in sada shi sai da kawo gobe ciki wallahi wani lokaci da ta wani tunani wallahi na ta wani hadisi da yake kawo da zuciya ta kai sanyi ko magana kuɗi ki bari kakan na fahimta ta yi na ɗan yi ciniki a shagon Allah ya taimaka sai ɗan ka kuɗin ki in baki a'a ba zai yiwu ba domin da akan wannan kuɗin zan iya koma gidanmu ranar in ma buke dafa billahi na gaya miki ni wata zan karu kaka ta yi komai yayi in ma buke dafa shikenan ni na tafi kinga tafiya ta in ni kai ma Allah zan ki tafi gidan ba zai ka dawo dan ba zai taba yiwuwa ba ba zai yiwu ba na ka da haka same ni Yakuwa jama'a, mai gari ya gaishe ku. ya kuma ya gaishe ku ya ce a sanar da ku a sanar da wanda baya nan alkali ya zo daga gunni zai fara shari'a a ƙofar gidan baƙi a sanarwa da wanda baya nan idan ya zo a sanar masa mai gari ya gaishe ku ya ce a sanar muku a sanarwa da wanda baya nan alƙali ya zo alƙali musa zai fara shari'a a wannan gari namu mai albarka alƙali musa ya zo za a fara shari'a a ƙofar gidan baƙi in allah ya kai mu ya ce bayan gaisuwa a sanar mu alkali ya zo daga birni zai fara shari'a a ƙofar gidan baki a sanarwa da wanda baya nan in ya zo a gaya masa ya kuwa ba mai gari ya gaishe ta kuma ya gaishe ya kamata mu mai da hankali billahi lalle nan garin da kake gani in ba mu mai da hankali ba wallahi tallahi idan akwai mu muka sake kyau ko karan ba zai shi ni nake a tsaye amma in muka iya allan mu lami lafiya sai mu wanke su in ku ba mu iya allan mu lami lafiya ba tuma na mantawa ko ka je kotun nan shekarar jiya na aka mai yada mai yada mi salamu eh, eh. alaikum salam salamu alaikum eh, ha ana ina da tambaya da Allah idan an bani izini in tambayi Allah taimaki mai girma mai shari'a na ga ka ga duk wannan ɗan sandanka ne wannan kuma magatakardanka ne mai rubuta-rubuta. daga kuma duk kun haɗu kuna cin abinci sai da himma suna suna haɗuwa su ci abinci wani ah! wannan yana ɗaya daga cikin irin adalci na idan na tafi karagan mulki shikenan na fi kowa ƙin su don in zartar da gaskiya amma idan na dawo kuma a inda ba na kan karagan mulki na fi kuma kowa sun kuma kai in ban na laifi na ni da ni mu tambaya ala gafarta to amma an asa tambaya ce ko Allah baka hakuri mm, mm. Allah baka hakuri ta bar ma na zo dakewa aje ta anjima ta anjima ngona eh. ngona ka kuma da ni eh. a gode Allah saka da alheri a dauka ba za ka godiya ba ni ba ni mutanen garin nan da guri ina ganin jahilai ne da kuma masu hikima ba wannan magana fa da shegen nan ya jiho wai kai a gidan ku ba manya ne gidan ku gidan suwa nan gidan da gidan ku ba manya gidan ku kai gidan ku da akwai shine ne gidan ku ba manya shine na tambaye ka kai gidan ku da manya ina wannan annaba wallahi yanzu kokari ya zama ba kai gidan ku da manya da akwai da akwai Thank eh? you.

inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai da ne ne kai subhanaka la ilma lana na ba takardar samure subhanaka la ilma ya nemi salati da fatiha da salati da fatiha da salatin annabi goma goma ka gama ka gama eh? me ne tarkace ta kai kara eh eh eh hannu anan aka da ka sa ni ba wallahi ba duka a gurin nan gashi ake fari fari ba faru wallahi ba karka ba man ka kofa ba a can dan a can dan ba wallahi je gurin nan ba wallahi na lahira masu da ya ruku ruku zan yi ma wannan ne ke ni auren mu shi shi uban da zai da zai da zai da zai kuma kai a neman mun a Allah saurara ah. ya mai girma mai shari'a melodi yau muna shirin sauraron karan mujita ta sallau da sale kara da suke rigima da suka daɗe suna yi wanda an rasa kan girgima an rasa gindinta yau kuma za a ci gaba da saurara da fatan melodi zai tantance a wanda ke a saurara a saurara ina wayan da ake kara hmm. waye sale waye sallau sun miki muna so mu ji menene ummul aba'isin din gabakku shekara da shekaru kuma mu san cewa kotu za ta iya daidaita ku in ta gaya muku magana ku ji ana gabata malam wallahi ni fa haka na tashi naga ana gaban nan ni fa tun kakanni na ma haka na gani kai da tido bawan Allah wallahi tallahi abin da nake so da kai yi kokari yi kokari ka gaya wa alkali gaskiyar al'amari in ba haka ba yanzu nan zan buga waya binni gaba daya akwai MTD ta zo nan ta yi sama da to eh, ni ban san ma dai me ya hada ba kuma mm, gaskiya ba ni na san yadda gaba na ban san yadda aka yi eh? ni na san yadda mu an fara gaba ne to ka don da ki murmura take gindinsa yadda bayani ya fara wato a a a la haulo la ina zaka. Eh, a ah, wai da ina ba ala ya za ka irin wannan hawan tsawara haka kawai za ka zo ka buka ka buka danna alƙali haka hmm? wurin shi to ka tsaya nan kai magana mana wannan wurin aiki ne haka guri na me zaka yi na saba ka kasan kana magana dafa ne zaka yi na eh ba wani dafa na ina fada mashi shi alƙalin kai kuma kuma kai to yanzu kenan ba za ku iya daidaita kanku ba kenan kuna so ku wahalar da shari'a ko na ce kuna so ku wahalar da shari'a ne shari'a fa bari in gaya maka fa babu yaro babu babba kuma tun da muka zo garin nan abin da ya kawo mu dan mu fita hakkin kowa shine ya kawo mu ba wai girman mutum ko kuɗin sa ba kowa ya sai mu masa am ka tashi ka duba kundin tsarin wannan hukuncin nasu ka karanta musu melody i am lodi wannan kotu mai daraja a cikin tsarin mulkin gano yadda za a yi yanke wannan hukunci shafi na goma sha takwas lauye cikin naɗi sakin layi na shida idan har aka same su da wannan laifi to wannan kotu tana ta ga dama ta yanke irin hukuncin da ya dace wanda ya dace a ɗora musu wanda kuma dole dole su bi wannan hukunci ko sun ƙi Allah ko ba sa sallah wallahi sun biya sakamakon wannan hukuncin da aka karanto muku kotu mai adalci mai alfirma ta duba ta karanta ta ci tarakku rago da naira dubu goma sha ɗaya da ɗari uku da hamsin watakan wannan su ne kuɗin ciyar da wannan rago ko kuma gidan kaso watakan gidan yari wata uku da kwana biyu ranka daɗe ai wata kamar shida ne ga sha sakin layi eh, ai sakin layi na shida ne fadawar kan kwana mm. na tara my lord eh i am lodi Allah ya saka ma da alheri kun ji abin da alkali ya faɗa saboda haka wanne za ku ɗauka zaman gidan kurkuku ko ko kuɗi na eh, dubu goma sha uku da ɗari uku da salai uku da kwabu uku na ka ce me eh a ba wani magana na faɗa ba amma kaga idan kaki gidan yari za mu kai ka shekara uku ko taron dubu ɗaya da ɗari takwas da kwabban shida maganar da ya dame ni ni a nan gaskiya magana zan fito shi rago ina da rago in ba wani ya munafunci ya kiti mura ya zo ya faɗa muku ina da rago a ah, kai ah. ina ina ina za ka za ka zai Ka haka ka tsaya nan shi maganin kai bayani mana a ah. za ka gane lokacin da na kargama ka muka turbuda ku a kurkuku a lokacin za ka gane Allah ya taimake ka ni na haƙura. ko nawa ne a lissafa a biya ni zan biya dan gaskiya ban je nan gurin gara ko nawa ne ba in ba na kauna gurin nan Allah ya sani ya ce ya amince shi zai ba da taronsa a nan da rago kai kuya namu kenan da a ni kadai nashi in babu kuma yanzu nan tunye yi kurkuku da kai a bin sauki shi wannan bawan Allah wajen dan karbi karma a ya zo gida gidana Allah ya yadda rago ah, kai don't worry za ku je eh, za ku je look to sakamakon rashin ja da kotu wannan mutane da basiba? ba kotu ta umarce da ɗan sandanta ya ebo wa'annan ya je ya tsare su sai sun biya wannan tara da aka yi musu wannan ai sakin layi na kudi ne Ta gane kaucewar rami na shida saboda haka wannan zalunci ka zo ka ɗora wa jaki kaya saboda kun san ba magana zai ba duk inda kake azzalimi ne kai Allah ya isa I am Lodi I am Lodi Allah bai Allah bai a'a ni kayan ne nawa amma jakin ba nawa bane kai kake kiyaye wallahi kake yi na rantsi da Allah kake so ka saurari hukunci alkali a taimaka mun kotu mai tafi da gidanka wanda za ta iya maka hukunci a ko ina mai yawo ko ina da ko ina saboda rayuwar al'umma da kare su. wannan kotu mai alfarma ta yi umarni da cewa wannan mutum da ya zalunci jaki ya ɗora mar kaya saboda ba magana zai yi ba saboda jaki ba mutum ba ne wannan kotu ta yanke hukuncin shekara biyu a gidan yari da kwana biyu da kuma kwace wannan jaki da kayansa za mu je a zuba shi a betalmani alhujihun gwamnati saboda haka wannan kotu mai adalci ta zartar da hukunci idan mutum yana ganin hukunci bai mar ba zai iya zuwa ba ɗaukaka kara a fil ba ya yi ihu ma ku zo ku ɗora wa jaki kaya saboda kun san ba magana zai ba hmm? ku dankara wa jaki kaya saboda zalunci saboda ba zai wannan ko mota ka dora wa wannan kayan alquran sai taya ta tafai ba za mu saurara masa ba ya bata mana lokaci ya sa rana ta da ke ka rubuta ya saka kura ta shiga hanci na ba tare da naso ba ta shiga hanci ba da ba kotu mai lamba ashirin da biyu rijiyar ɗan kada ta umarci wannan mutum da ya zo kotu bai zo ba ya wahalar da shari'a ya bata wa shari'a rai ya wahalar da alƙalai ya wahalar da jagorori na ya sa mun tararrabi a zuciyata ya firgita tunanina sakamakon haka ka karanta dokar mai cancanta a yi masa a ban Allah hmm, hmm. tara cikin uku lauje a cikin naɗi takwas a tasgade. uku a murgine shida ta yi rangaranga uku ta yi rigingine sha uku fa ta ce eh, shi ta biyo ta biyo biyar hukuncinka ya kama yadda alkali iga dama zai iya tsarkar da hukunci a kanka ba kuma uban da duk duniyar nan ba wanda ya sai canja wannan hukunci duk kotun duniya my lord wannan kotu mai zaman kanta mai tafi da gidanka ko a kasuwa ko a ƙofar gidanka ko a hanya kana tafiya wannan kotu tana da dama ta yanke maka hukunci a inda take so kuma idan na yanke hukunci na ba wanda zai ce min dan domin ba da ka nake ba ina ƙarƙashin hukunci nima saboda haka sakamakon bata mana lokaci da ina kiransa da bai zo kotu ba kotu ta yanke hukuncin za a yi masa bulala tamanin kofar gidansa ko da muka zo ya zaunar da mu muna ta jiransa za a ɗora masa bulala ishirin sannan kotu ta umarce wannan mutum da ya kawo mata tumakai guda biyu da naira dubu goma da ɗari biyar da hamsin da biyar da kwabbai biyar da sile biyar da sisi na zai nemo shi na take ko a gidan ba ka nemo eh, kwanta kamar yadda ka kwanta da cikin nan dan na da nemo shi kwanta kwanta da a taimake ni nan zan Najeriya ba kowa bane wallahi fili fili fili da ka bari ya zikidir zai fi zata zata ta wanda kai masa ta zube ya yi magana ta zube a dokar can da iya Akwa, yara sai in tarar yara sun mun tambarin Allah shine da karafi ne na dan su dan nake dan yara zaga abinda muke so da kai shine ka riga ka cuci al'umma ka bata wa al'umma rai domin wannan kararen da ka zo ka ajje su anan cutar mu kake mu zo mu gwamnati tana biyan kuɗin shara ka zo ka yi gida ka sa katangar bulo ka zo ka jingina katangar ƙasa sannan ga gida babu kyaure wannan a cikin dokokinmu na 'yan sanda yana sa 'yan sanda rashin samun nutsuwa saboda in dare muna fama da yin iska irin duba mun ka gani ranka dade to me ya kamata a cikin kundin mulki na ƙasa ya ce yadda 'yan majalisa suka tsaya suka tsara haɗari ne gagarumi ka jingina katangar ƙasa da ta budo wannan kana kawo ya mutsi tsakanin katangar bulo da ta ƙasa kuma kayun kura ka hau jaki babu shimfiɗa suka ce haɗari ne ƙato ya hau jaki ba shimfiɗa yana girza jikinsa da jikin jaka duk mutumin da aka kama yana girza jikinsa da jikin jaka ba shimfiɗa wannan ya cancanci hukunci mai tsanani a ƙarƙashin hukunci muke ba da ka muke yi ba muna da damar da za mu yi wa mutum shari'a a cikin masallaci muna da damar da za mu yi wa mutum shari'a a gidansa a ɗakinsa a ƙofar gidansa muna da damar da za mu shiga kasuwa mu yi wa mutum hukunci saboda haka doka ta ba mu damar cewa tun da baka nemi baka nemi a baka dama daga gwamnati baka zo kai gini tsakanin bulo da na siminti da na ƙasa kuma ka zo ka zubar da karare a nan kana sa gwamnati tashin hankali da tararrabi saboda haka na kwace gidanka daga nan zuwa gobe ka kwashe iyalinka ka kuma mu ce ka fita da kamai ba ya zama mallakin gwamnati ka fita kana kana kana kana dukan kana dukan dan sanda jami'in tsaro ko kana dukan jami'in tsaro eh, girman Allah ga yawan hawa dabba ba kuma ka fita ka zo ka same mu a ofis ɗinmu da yake bayan gidan mai gari ka zo ka gaya mana gidan baki kawai gidan baki tun da nake a tarihin rayuwata, a duniya dai ban taɓa ganin alƙali wanda ike shari'a yadda ɗan sai ke zuba irin wani alƙali kai ya cuce ka idan ne hakinka mar inda ka san wanda ya fi fito da kare shi haka ce kawai sai ka subuto magana ba duba hanya mutumin nan izalince ka isa maka tara mara dalili ni kuma abin da yake damu na tara mara dalili mara amfani manufarka mm. kana nufin shari'ar da yake ba akan daidai yake ba daidai yake ba wani a daidai ai dan baka yi boko ba ko baka yawon duniya mu da muka le kasashe daban-daban mm. irin su su Lagos din nan kasa Lagos muka je irin su Burkina Faso muka muka sai kake yawon duniya ka taba zuwa kasar dan shi wata na takwas dan to kuma ka ringa zaka kana wannan rance kace man ya nuna ba za dan dinki ina ganin dai shari'a nan da kake ganin kai ko da jaka ka fara can ka fata wallahi tallahi kana yin wannan zancen da ne wani singin muringin sai na gano cewar ba fa akan daidai ake abin ina ko abin da yasa kuke gana zan da ku boko ba ku yawon duniya kun boko ba mu da muka yawon duniya muka sani mun san eh, kawai ba da har ba da ba ma da ilimin addini yake ba ko boko eh. abin da iga dama shi ma sallau muna fi ɗan zance a wuri ya ɓaci eh, a ah? ah, wuri akwai akwai abin nan a ciki ma sallau har da ma ku shirya da abin da na sani ane ba da wazan da ni ni ba ba ke to kaga na samu abin da nake zan faɗa kaga alƙalin nan dama irin da ba ya ga ma ba shirya da shi ba ni da ni kai ka mu shirya kai ba tun yau shi tun lokacin kuma shi tun zai kai gaba kyakkun ku ga me warware kai ai shiri tun ba yanzu ba aka yi ai kun yanzu suka shirya na sallan ce da dan da nake a tarihin duniya ta ban ga mutanen da suke tsoron mutum salamu Allah ba Allah ya kamata ku ji tsoro a kake irin wannan magana ne salamu alaikum wannan ma sallau kenan ma sallau ma sallau na ce eh, ma sallau kwana biyu kwana biyu ai na shekaran janna ta daga hannu eh ba gani ba gani ba ne tuma kallo ba kallo <laughs> ba gani ba da yalla yanzu ba unguwa zan to ya kamata in ba dan ko kana wani abu sai kyale kamata sai ka rike Allah ba ka kuma yo rike an da an yi ruwa ne ma yan can na tafi gyara eh. amma duk da ba na ba da ce ah, ba zan jin raka ka ba wani matsala eh. ba komai sa'an nan kai kana da kana da haƙuri <laughs> wallahi kai yaya ne ai ka san jaki ya taba da sa ne idame ne mutum baya koran Allah sai mutum waye ka ta magana wanda ke tsoron baba ka da mutunci baka tuba tsaba ido na ka ce bana koran Allah sai wani kado ga alama ga alama lalle baka da mutunci ma cikin ma ina ganin marasa mutunci kai na na can ne kuriya Allah ne ya kawo yankewa haka Ka kawo mai cutar ku ba kuɗin iska na nuna wa sarki kwarai kuwa to za mu yi na haka barin ga maka ni ba tsoron kowa muke jin tsoron su ba amma wai matsiyaci na gari alƙalin kai kai kai amma ba kai tashi mu ga gurin